ان المجرمين في ضلال وسعر حقيقه masu laifi da yin kafirci da sabon Allah suna cikin bacewa daga gaskiya da azaba da wahala